zuwa 1878 wanda ya ƙare tare da rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a san stefano ranar uku ga watan maris na shekarar 1878 don haka bulgaria ta sake bayyana a taswirar turai bayan karni biyar na mulkin ottoman a ranar 22 ga watan satumba 1908 a cikin valeko tanavu sarkin bulgaria fadinan. ya ayyana 'yancin kai na Bulgaria. Da wannan aikin ya sa ya yi watsi da dangantakar Vazal ta ƙarshe da, da daular Uthman. Mulkin Bulgaria ya zama ƙasa mai cin gashin kanta ƙarƙashin jagorancin Sarki Fadinan, Forte Turkiya. Sannan manyan mahukuntan sun amince da 'yancin kai na Bulgaria a hukumance. Majalisar Dokokin Bulgaria ta ayyana ranar a matsayin ranar hutu a ranar goma ga watan Satumba 1998. Sharuɗan samun 'yancin kai na matashiyar ƙasa wato Bulgaria ya a farkon ƙarni na ashirin sun yi kyau sosai. A lokacin rani na shekarar takwas, juyin juya halin matashiyar ƙasar na turkiya a daular Uthman ya ƙare tare da nasara ga masu kawo sauyi. Austria-Hungary ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da suka sanya hannu kan yarjejeniyar berlin tana shirin mamaye larduna biyu na daular bosnia da herzegovina wato don karyata saboda haka yarima fadinan na bulgaria ya juya kai tsaye zuwa sarkin sarakuna franz joseph ya gana a vienna don daidaita ayyukansu yayin da hukumomin bulgaria suka kama gabashin railways a kudancin bulgaria wanda ya haifar da cin karo da tattalin arziki tsakanin bulgaria da austria wato hungary gwamnatin bulgaria ta yanke shawarar ayyana 'yancin kanta a 22 ga watan satumba 1908 a cikin cocin st forty matthias a cikin tsohon bulgaria babban birnin kasar valeko tanavo austro-hungary ta sanar da haɗewar bosnia da herzegovina a ranar 20 ga watan satumba bayan kwana biyu a tonavo a cocin st foti da dai yarima fadinan ya karanta manufofin don 'yancin kai da kuma bikin addu'o'in jama'a don ci gaban ƙasar bulgaria sa'an nan kuma firaministan ƙasar alexander Milonov ya sake karanta littafin tarihin tsaunukan sarevets